sai ki saurara sosai wannan shine maganin mallaka in dai kina so ki mallake mijinki daman walhaman ki haɗiye shi sai ka ce wannan so nike ni in kama kan to in dai maganin mallaka ne saurara ki ji yana ɗaya daga cikin maganin mallaka ya zamanto farko shine kin iya magana kina da mana wajen yadda za ki riƙa yi ma mijinki magana da kuma wanda ba mijinki ba muharraminki da kuma wanda ya zamanto ba muharrami ba da muharrami da miji ki rike wannan yanayin yanda za ki riƙa ma mijinki magana na ɗaya kenan na biyu yana ɗaya daga cikin rikakkun maganin mallaka shine iya abinci idan kin iya abinci kin ɗauko wani gangarimin gatari na mallaka na uku ya zamanto a ce kin iya tsafta kuma kina tsafta daidai gwargwado shi ma wannan yana ɗaya daga shika-shikan mallaka na gaba tsafta kala-kala ce kuma sun kashe kashe uku akwai tsaftar badan tsaftar jiki ki ƙware matuƙa wajen iya gyara jikinki duk wani lungu da saƙo da yake matattara ce ta zufa ko matattara ce ta gashi ya zamanto kin gyara gurin ya zamanto gyare kin gyara gurin ya to guri ne wanda zai zamanto yana ƙanshi maimakon bashi idan na misalin su kamar haka hamata cibiya kunne can wajen fitsari ya zamanto kin yi matuka gaya wajen gyara irin waɗannan sannan bayan kunne shi ma yana ɗaya daga gurin da za ki gyara badan kenan ya zamanto duk lokacin da mai gida ya tunkaro ki zai rika jin wani sinadaran ƙanshi yana tashi kuma kun sani haramun ne a sa turare mace ta fita amma a cikin gida ki balbala shi ki na jiki ki na hayaki wannan badan kenan na jiki tsafta ta tufafi ya zama zamanto kina da tsafta ta tufafi ta yadda za ki rika tsaftace kayanki akwai kaya kala uku akwai kayan zaman gida akwai kayan girki akwai kayan kwanciya so kayan kwanciya sun kashi su ma kuma kashe uku akwai na shan iska akwai na lokacin sanyi sannan kuma akwai kayan da ake sawa lokacin da za a yi breakfast ko kuma bayan an gama sallah asuba karatu ne mai tsada ga shi nan ina muku Allah dai ya sa maza su ma su ji karatun su siyo muku su taimaka muku ta yadda za ku inganta mallaka namiji shi zai sa a mallake shi mallaka shi zai sa a mallake shi wannan abin da ya shafi na kaya kenan yana da yawa bayanin ina takaita muku ne sannan kuma akwai tsafta ta makan shine tsafta ta guri ya zama to kina tsaftace gidanki kar a shigo a ga fo a can a ga wani gutsuran tuwo a can a ga wata barbaɗar shinkafa a can ya zama to tsakar gidanki kullum aka shigo za a same shi tsaf sannan kuma cikin ɗakin ki uwa uba kar a samu rigar yaro a can can an sha koko ko gutsuran biredi ko can ga wata taliya can a yarda ya zamanto kina tsaftace ɗakinki tsafta ta gaba shine tsaftar bayan ɗaki idan har kika zamanto mace ce wadda bayinki bayan ɗakinki ba a tsaftace ki ba kin faɗi ba za ki iya mallake miji ba wannan a takaice kenan tsafta ta makan ta guri idan ya zamanto kin samu waɗannan gwalagwalan abubuwa to kin mallake mijinki abu na gaba wanda shi ne ya fi komai mahimmanci shi ne wanda yake ba mutane wahala shi ne wanda ake cewa mun cika magana shi ne ake cewa ba mu da magana sai shi shi ne wajen kwanciya to ya zamanto wajen kwanciya kina ɗaya daga cikin wanda kike ba da gudunmawa ta yadda za ki mallake mijinki wannan guri ne mai sirri ba mu cika fito da abin ɓaro-ɓaro ba saboda wannan duniya ce midiya ce akwai yara akwai manya amma akwai karatuttuka da ake yi musamman ta waɗanda za ki iya mallakan mijinki ta wajen kwanciya ba abu bane baƙo yana nan a musulunci yana nan kala kala kai ko al'ada kike menstruation kina period akwai salo da addini ya baki ta yanda ki kula da mijinki ki gamsar da shi a ya zamanto ya fita daga cikin in mutum ne mai sha'awa ko mai ƙosawa za ki iya kame shi ki zamanto kin biya mai bukata ta fannoni daban-daban wannan karatu ne mai tsawo kamar yadda na gaya muku idan kika zamanto kin mallake mijinki wajen kwanciya shi kenan kin gama komai shine babban maganin mallaka amma duk wanda zai zo ce miki ga wata laya ki daura a tsakiyar kanki ga wata laya ki sa a ƙarƙashin fulan mijinki ko kuma ki je ki dan gutsuro gashin gemun shi ko ki ɗauko singiletin shi ko ki ɗauko ɗan tofin shi wanda yake sawa ki kawo min za a baki maganin mallaka ke tun daga nan kin san kin zama lamba ɗaya yar wuta kina so ki shiga wuta ne da ƙarfi da yaji ko kuma a je a kawo iyazu billahi jinin al'ada ko a kawo waye waye waye duk waɗanda suke baku waɗannan wallahi wallahi ko ya yi amfani a duniya na lokaci ne zai lalace sannan kuma ki je lahira ki haɗu da abin da kika yi an yi baɗi ba rai me ake yi a so ake a gina lahira ba duniya ba ke kuma duniya kike so to in duniya kike so ga ta nan mu dai ga maganin mallaka nan mun ba ku fi sabilillahi Allah ya sa ku yi